من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناشفين للتاهي عسكري فتف الجواد مناشاهي ندعي هدو دعيا مناشفين مغانا أكا أبين دي شاهي شايدا magana a kan abin da shahi shaida magana alƙalanci an gane ko? wal'ada'u bayar da shaida fardu aini farilla ce ta aini wato yanci farilla aini kenan ba kifaya ba ce illa an yanzu talhaku da gairi sai inda ya zan haƙi na tabbata ko da shi wangar ba da shaida ba to sai ya zan kwalle ki baya hmm. eh? ya sami zake mishi ko bai zo ba da shaida ba to ana iya samun mai ba da shaida to mu zo wala ya juzu istinaduhu ila haɗihi gaira zakirin li shahadati wato idan mutum matsala ta faru sai ya rubutu tabbatar da matsalar ga haƙƙi ta na wani na ko abu kaza ne tsakanin wani da wani ya rubuta shi to lokacin da an ka zo ana son a ba da shi da kuma shi na bai tuna ita shi da gaba to jingina ga rubutun ga da yake tun da ya rubuta abin ga lalle abin ga abu ya ba da rubutu a ta da shi kotu ya zama shi shi a shaida madadi ne to baya halatta amma idan ya tuna eh an taba mas'alar kuma ya taba zuwa kotu kanta kuma ya ba da shaida ko da ya rubuta ya aje to na ana iya karba to wannan shi an magana da an ka samu khilafa gun malaman fiƙin malikiya tsakanin junansu domin abinda wasu suke cewa wato idan bai ambata shaida ba ya tuna ta to ba a jingina ga rubutun da ya yi rubutu da ya naki na ya yi amma bai tuna ba to ko da ya zo ya ba da wannan rubutun ya zan bazan shi da ya ba shi ta amma ba ta da amfani wa da na fi'in to amma an samu fatawa gun imamu na maliki idan yana iya gane rubutu ne ga rubutu ne shi na ba a samu an yi gobara ta ci wani wuri ba ba a iya gane sauran karatu ko ko ba a yi malalin ruwa ba sun ka shiga ɗaki ne sun ka ɓata wasu takardu to in dai rubutu yana shi wannan adina ana ba da shaida akan wannan sai ya akwai shakka don haka shine shi ga me aka ce mishi asiniya hmm. mai tuwatul hukam ya ɗauki ɗayan wannan maganar. wagga da na ambata yanzu ita magana ce da wadda ya jingina gare ta wa shahidun barraza haqqahu Na siya ma ban mana fi ma salaf la budda min ada'ihi da zalika illa ma astirabatu hunalika in dai babu istiraba to ana ya tabbatar da ita waɗanda su ne ɗayan kawal guda uku hmm. to mu zo eh? shakka to mu zo wata juzu ala sha ko wata juzu ala adalani yana halatta bisa ga shaida a shaida da adalai wato mutane biyu da za su ba da shaida kotu akan matsala sai ga lalura ta samu ta samu ba kuna to wanga da yanzu zai jiyabi bainan amma ana kai ga shari'a su bainan to yana halatta ya kira mutum biyu ce ku shaida akan shaida ta shahadatun naqal kenan idan su duka hudu idan su duka biyu ba sunan za ku shaida da mutum hudu muna tare da kuwa ku shaidar akan shaida ta ala kullin min al-asalaini bisa ga duka bisa ga shaida tushe wannan guda biyu idza ashhadahuma alaihi idan suka shaidar da su akai wannan suna iya zuwa kotu su ba da shaida mun shaida bisa shaida zaidu akan abu kaza na wani na wani shaida guda yana da shaida biyu su a shaharatun nakali a a la bisa ma ihe ma ya shaɗu bi ikirari wannan bai ba da shaida kan haka mutum na ana shari'a kotu sai biyu sai tsauna ya ji duk abin da aka yi daga farkon ta haƙar shi to sai shaida bayanan to ko da wani alƙali ya zauna wani alƙali ya ɗaga shi bai zakwa ce ba da shi da madadin abin da ya jiya ko ba haka ba duk ya shahada da asuli amma saɓanin da tushe ya wanda ya ji man yi tsiru da haƙƙi. wanda ka wuce da gaskiya ya ce ah, ai abin nan da kaka gani tsakaninmu da wani wani abin nan wana shi na ah, to yanzu mu kasa ga kowa muka samu sun kuɗe wa muna sun kuɗe shi ba yanzu shi wanga da ya ji wanga yana hurci ta da kuma shi da tushe wa in lam yushrihu alai ko da bake ka shedar aka sheda ka ba wa in lam yashadu yana ba da sheda za su ila an ka tambaye shi to sheda wanda ya ba da shaida daga bayan manta wa alaihi ilamuhu in jahilahu yana da yana da dama ya sanar da shi in ya ya ba da shaida amma da baya manci da shaida da ya basuwa ana neman ya ba da shaida to wanga na tunatar da shi abin da ya taba kwaɗi sai ne lawahidun ala kulli wahidin a'a kowane shaida tushe ba mutum guda zai shaidar ba akan shaida da zai ba su wa madadi ne a'a ba ya sa in haka an kai haka nan ba samu lissafin shaida ba lissafin shaida sai harsun naƙali lallai sai sun kai hudu to mu zo wa zina arba'atun an ala kullum min arba'ati amma in za a ba da shaidar zina to sai sun kai mutum goma sha shidda kowane mutum guda sai ya shaidar da mutum hudu ka shaidar a kan shaida ta tabbas mun ga wani da wance kalmar wani fi muku hila ku ba da shaidan nan to su wajen ba da shaidan su ba sai an raba su ba eh? eh. Hmm. Eh. sai ya samu su hudu ya shaidar da su ce ka shaida aka shaida ta na ga zaidu da hindu kalmar da filin kwaila ku shaidar to wurin kiransu kotu ba sai an raba su ba ana ikiyansu dutu can wancan ba guda guda akiran su ba su shaharful asiri to su waɗanga wurin ba da shaida su ba sai an raba su ba su duka eh. ba na ba su ba Allah mara gaba ba tsakanin mu eh. wato shaidar zina mutum nawa a shaidar zina eh? to sai sun ka samu matsala ba su nan ana aje hukunci don ba sunan eh, ah, ko wala hukuma da fari in a wujudu al'asiri amma ba a hukunci da reshi in ga tushe in ga al'asiri to ba a hukunci da shahatun naƙali eh sai su ga nan suna masu kaya sun tawo ga nassin qur'ani ga nassin hadisi ana ana hukunci da magana wani sai magana wani ne in qur'ani na ko hadisi na fasara. wa yaktubu al-qadi bi ilmihi bi adalatin tauha yanzu ya ishi alƙali da sani ne amma da adalci wato mutum na wanda alƙali ya riga ya san adalina. sai an ka zo da shi kotu ya ba da shaida to cewa a samu shaidar za ta tajarihi ne ta mashi shi fasiki gama alƙaliya ku san adali na sai alƙali ce a'a yan wani na ku bar shi kawai ni na san adali na a ko alama ya san adali na a ofis ko ku ya san fasiki na ki wani an haka ba da shaida ce ƙara ganin kawai wurin na Allah ce maki ka mini ya ce ina sa a tsari ne kai eh gyaran ka bai shahara ba so sai mi da wa man jahila adaluhu ya sharu adalani duk wanda alƙali ya jahilci adalci ne to adalai biyu su shaida annahu adalu rilan alkali ya jahilci adalci ne to adalai biyu su shaidi cewa wani adali na kuma rilan yardadde ɗayan sifan gaba ce isa sai an faɗi su adalun hmm. hmm. rilan wa man zaki kifal ya kula adalu rilan wa ba yi zo an yi ba'a ba awo eh to wala ya tafi ahadul wasaini dayan siwon guda biyu bai isa yace ridan to ridan adalun na ko ko adalun to ridan na a bai isa sai an ce adalun ridan wa fi ta'arubihima tuqaddamu al-jarihatu to idan an ka zo da shaida za su ba da shaida su ju sai an ka ce a sai a samu masu suke su sai an ka fara kawo zaidu ni kuka cewa ga zaidu su masu taskiya a na ni za ku ce ga zaidu zai ba da shaida ga amru ni a matsayin ku na sani ne to waɗan wanga adalin sai ce Allah ya taimake ka zaidu a kira ba da shaida lahiya ya ce gashi nan gaba garin shekarar ji aka mai tsowa an kama shi da wata sai sun su kai sai a zuwa mutum guda ce a Allah ta mukinka a duk ƙasa gaba ba adalili ne an ga adalili na to sai a gabatar da wancan da ya mai miki su ba zama jari an gabatar da wanda ya miki sai a ce mallan ce yanzu Allah ka hankuri ka sai zo na sana ko da suka ko jaya ya a gagare su wakila an ce ko a adalahu ma wanda ya adalci cikin su za a gabatarwa lokacin da aka kawo zaidu an kace gashi na ana son a mai taskiya waɗanga da za su taskiyar ga an samu bakaru da amru sun kai taskiyar zaidu sun kace adalina sai aka samu muhammadu da khalidu sun kace zaidu fasikina to sai a duba cikin da waɗancan da sun ka ce fasiki adalina su sun ka zama adalai ko ko waɗanda sun ka zama adalai to ƙauli na biyu an gabatar da adal huma waɗanda sun ka zama adalai magana su a karɓa magana a gabatar da abin nan jarhu bai taso ba hmm. wa ruju'ul bayyinati qabla al-hukmi yamna'ahu an an sai an yi komi ijra'at ya kare za alƙali na tanadin zartar da hukunci sai shaida sun gara sun ce Allah ya taimake ka yace ba na kama da ku ba kun riga kun ba da shaida sun ce Allah ya taimake ka magana gare mu yace ni an magana sun ce ban mu shaida ba eh ba mu shaida ba to sai a ce to shikenan don haka magana a zartar da hukunci ba ta zo ba tun da shaida sun dawo Gaba na zancin sun yi dubin wani abu sun dawo sun gane Allah sun wasa eh su sun kace sun gaba da shaidu sun ce sun wasa ba su shaida ba eh in dai wannan kuma ya alƙalai musu yan kowa hula da dabi daban na sun sau kotu sun wani ƙarya ko ko yana yiwa daga ba sun gano wani abu wa ba da hu ko bayan ko alƙali ya riga an sun ba da shaida an yanke hukunci ya gare ni ma aka lafa wa min mali sun biya abin da sun ka halakar da shi da su na dukiya a nafsin ko na rai an awo galadan sun hallaka abin gada ƙarya ko sun hallaka da kuskure domin inda kuskure na an san yadda za a karɓar kayansu inda ƙarya na an san yadda za a yi to in raina sun ka halaka inda gangan na kisa su za a yi inda galaduna sai a bar biya sun to sun ba da shaida tabbas wani shi ya kashe wani an ƙara alamani aka kashe shi da gangan waka sai to don haka sai a mai da hukunci kansu wa kashe su in ko magana diya ta an ka hukunci an ka ba da diya shi wanda an ka ba diya ba a dawo da ita sai su biya eh wakila ya lazamu bil kadhibi alqawl ai shi na an ce ya lazamta in dai ƙarya ta aisa kai ya zo ya tabbatar da wani shi kaƙe ma wani hannu an kai komi da komi aka kare sai an kace an kace hannun wani sai da sai ce shi ne bai da ba mina na yace wala ƙarya ta ne Allah ke muke ka to sai ma sai a ce a azana shi hannu a a dace alƙawadu wa bi yake al'imatu in ko bawa na ya ƙara shugabanai ya ce Allah taimake ka ya yanta ne shi ko shugaban ya ce ban yanta shi ba ya ce yana da shaidu don gaban jama'a an kai ya ce kiro shahadatu zuwa sun fito sun gaba da shaida sun ka gaban kotu sun ka Allah taimake ka lallai gaba gari mai yanta shi alƙali ya hukunci da bawa ya yanta sai sun gara sun ka ce ba su shaida ba to tun da ba su shaida ba bawa ya riga ya yanta to su biya diya bawa su biya kima bawa amma shi bawa ya riga zanɗa hukunci aka yi tashi a sai da yin afila an kai wa bin nikahi wa talaqi hu turu lidadin nikahi to amma inda ya zamo shi kuma nan matsala wajen aure na sun shaidu wani ya aure wance amma bayan ya aure ta Allah taimake ka ya shiga da abin nan ya fice ta to shi yana mai musu ma bai aura ba muna tare da kuwa sun ka ce ya aure ta bayan ya aure ta kuma ya shiga da ita sannan bayan ya shiga da ya sake ta shi ko ce bai ko aure ta ba an ka tabbatar da cewa eh lalle ya aure ta kuma ya shiga da ita ya aure ta kuma ya sake ta tun bai shiga da ita ba misali ni zai ba su an bai shiga da ita bai sake ta nun sadaki ko to sai an kai mai hukunci shi biya nun sadaki sun yi hukunci ya aure ta bayan ya aure ta amma ya sake ta bai shiga da ita ba shi ko ce shi bai aure ta ba suka ce a musulmi suka shiga aure ta wannan ya nuna maka aure ana yi ne ba sai an tara mutane don yanzu akwai yanzu in musu ya aru ba ta garin ga yana yana yawan musu ba samu shaida ɗari ba misali eh <laughs> Hmm. wa bin nikahi wa talaki wa huwa min kulli nikahi suk eh shi sun gaba da shaida da ya aure ta sannan kuma bayan ya aure ta ya sake ta shi ko sai bai aura ba to tun da an tabbata ya aure ta amma sake ta gabanin shi shiga da ita ni za ba suwa to ma lazima mina sadaki abin da za su biya daga baya sun gara sun kace ba shaida ba bayan ha an amsa rabin sadaki gari an ba mata an aka saki mace ba rabin sadaki aka bata ba to an amsa gari ko ta amsa gari ta bata sai ku su sun gara daga baya suka ce Allah ya taimake ka dama an damu bukatan ba mu shaida ba sun ce aure ta ya mata sadaki miliyan guda ya sun rabu bai zauna ta ba tara da dubu ɗari biyar ya ce bai ba an ka amsa dubu ɗari biyar ga an gabata su ku sun gara sun kace ba su shaida ba to su karu rubu ɗari ba kowa karu kuta miliyan a ba a ba a mai kuma mai kuɗi ne waye da rimul qadi saufa alƙali ya biya yau ta ya ciki ne bi ta bayan rukuburin bayyanati alƙali ya taƙaita bincike ya yi hukunci da shaida kayarai sai da ya gama hukunci an ƙara komai sai an ka ce ai Allah ya taimake ka waɗannan sun gaba da shaida ba ko musulmi na ba to wani waye kuri sama da ya takaita da bincike ko don haka ta an kace ayi abin taskiya au ko wani kirma ko ko ba abin nan ya yi hukunci ko da hukunci ashe waɗanda sun gabata da bagina ba wa na ba da da la taskihi ma da don an same su kai ana alkalibai biya fasulun eh? eh haka eh eh eh arai in an ka tafi gaba bincike za a yi abinda alƙali ya yi daidai na ya yi ko ko a ba daidai na ya ba sannan in daidai na ya yi shi nassin da dogara garai ingantaccen nafsi na ko da izin nafsi na wannan shi za abin ba shi za da shi in abin da ya daidai na tabbata ɗaya za a yi ɗaya rana in an haka matsala ana ƙarfi shi ɗaya rana a ba sai mai sabare ba a hukuncin da ya yi shi na za a gani in ya saba ma nafsi ƙaɗi a mun karanta baya ko ba ko makaranta ba

bayan yanke shari'a sai sun kada sun kace mai mu shaida ba ta daga da inda yake ba ta daga da inda yake ba ko ko ya gama ijra'at shi yanke hukunci sun kada sun kace mu shaida ba to ba zai yanke hukunci ba ya muna waɗanda da ake da ganin shaida a ashe abinda yi a sani na hutu ba ta in ka ba da shi da kan ba da shi da iri nake abinda za a yi alkawari ko ka yi rantsuwa ba a sa shi da rantsuwa to haka wa in ka ba da shi da gama a'a wannan suka suka ai mai dama duba ai wannan suka wanda ɗan ƙara dan ƙara bayan an gabatar da wanda ya ƙara an yi magana kai kamin a yanke hukunci alƙali ke ce mai mun gama duk bincike akwai abin da za ka faɗa kai da kai ƙara gare akwai suka ta ce a to sannan shi da shi ko wanda za a hukunci kai ne kamin a yanke hukunci za a mai iya zagi akwai sauran hujja da ta rage gare ka wadda za ka kawo muna wadda ka hana hukunci guda da kanka in yake akwai su sai kawo in ya kawo alƙali zai duba wannan shi ka sa wani bi hukunci tsaya domin ya an kai hukunci ba a kashe bincike ba kwanci shi akai kuma ga ina ganin ina ganin suna wannan ko lalai waɗanda hmm. duk ne kawo ce da ka da dina so ta majalisar minista taskiya to kuma yi muta gaskiya ne